masu bincike sun gano wata kafin manhajar kamfanin apple da za ta iya baiwa masu gutse damar shiga na'urorin mutane musamman kwamfutar mac da wayar iphone ta hanyar aikawa da sakonnin karta kwana wani mai bincike daga cisco talos kamfanin tsaro a fannin fasaha shine ya gano cewar masu kutsen kan iya aikawa da fayil na hoto da ake kira da tif wanda shine zai baiwa masu kutsen damar samun bayanan sirri da ke cikin na'urar mutane kamar yadda jaridar the guardian ta wallafa Tyler Bohan daga kamfanin Cisco Talos ya ce irin wannan kafofi abin damuwa ne domin za a iya samunsu a manhajojin da ke a na'urar Apple. ya kuma ƙara da cewa ya danganta da hanyar da mai kutsen ya zaɓa irin waɗannan gurɓatattun hanyoyi ba sa buƙatar mai kutsen ya yi mu'amala da mai na'urar kafin ya samu hanya tunda ire-iren waɗannan manhajoji kamar su iMessage na sarrafa hotuna da suka karɓa da kansu an dai samu wannan matsala ne akan wasu na'urorin da ke amfani da manhajar Apple ta iOS da ta iOX amma duk masu amfani da kayan Apple wanda ke sabunta manhajar su ta yin update ba za su samu wannan matsala ba.